kiran kuɗin Najeriya maza da matan Najeriya da Allah mu zauna lafiya ƙasar mu Najeriya na kiran mu na Najeriya da Allah mu nisan zuci kowa ta shi da gaskiya amma kowa na Najeriya ya kamata mu gane gaskiya masu ƙaunar mu a zuciya wanda ba sa so mu shawiya in ka duba yanzu Najeriya wayo na Najeriya talaka ƙarshen bakar wuya mai duniya yara man kasan Najeriya ina kiran ku Najeriya maza da matan Najeriya da Allah mu lafiya ƙasar mu Najeriya kowa na shan bakar wuya tallakan ƙasar Najeriya makwaɗin ƙasar Najeriya wallahi kowa na shan wuya ina Najeriya mu roƙi Allah mai duniya ya gyara Najeriya domin yanzu al'ummar mu gaba ki ina kira ku yan Najeriya maza da matan Najeriya da Allah mu san Najeriya talaka na shafakar wuya Allah sarki mai duniya gyara mana kasar Najeriya ina kira ku yan Najeriya maza da matan Najeriya da Allah mu san Najeriya kasar mu sani can a baya ni na sani kuma nan ba ne kun sani ba a sata mutum kun sani amma yanzu wayo na je ni abba ga yi na zani na so zafa da sabon zuci da mu da yan Najeriya maza da matan Najeriya da yawa talaban Najeriya na fama da rashin lafiya na mama da kwancin zuciya in ka san ku dan kasayawa wata gari a gaba da yau wata gari da haba ma da rashin lafiya kumai ba a yi sai da lafiya kumai ba a yi sai da lafiya kumai ba a yi sai da lafiya